This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya kamata a kalli shirinsa na neman mallakar zirin Gaza a matsayin mai hada hadar gine-ginen gidaje inda ƙasar za ta zuba jari a wani bangare na duniya amma ba ta ba da lokacin gudanar da aikin ba yana mai cewa ba ma gaggawa a kai. shugaban ya yi waɗannan kalaman ne yayin da shi da firaministan japan shiru ishiba wanda ke ziyara suke ganawa da manema labarai a fadar white house kafin shugabannin biyu suka shiga tattaunawa da yake amsa tambayan da aka masa game da shirin sa kan gaza trump ya ce an karbi shawararsa sosai kuma kamar yadda ya sa rai amurka ba ta bukatar jibge dakarunta ƙasa a yankin saboda isra'ila za ta ba da tsaro sakataren harkokin wajen amurka marco rubio yana shirin kai ziyara a isra'ila da wasu kasashen larabawa a tsakiyar watan fabrairu a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka ziyara da za ta kasance ta farko da zai kai a gabas da tsakiya Rubio zai fara yada zango ne a Munich na kasar Jamus inda za a gudanar da taro kan tsaro. sa'annan ya zarce zuwa isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa da qatar da kuma saudi arabia daga ranar sha uku zuwa sha takwas ga watan fabrairu in ji wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen amurka yana faɗa da yammacin ranar alhamis jami'in na amurka ya ce robio zai tattauna a kan gaza da kuma mataki na gaba bayan harin ranar bakwai ga watan oktoban shekarar 2023 wanda hamas ta kai a isra'ila yayin ziyarar kuma zai bi tsarin trump na kawo cikas ga halin da ake ciki a yankin babbar jami'ar harkokin cikin gida ta amurka ta shirya ta fara duba ma idanunta kurkukun na na guantanamo bay yayin da ta kai ziyara a tungar sojin ruwan amurka a cuba wuni guda bayan da jirgi na biyu ya yi jigilar bakin haure mafi hadari da ake tsare da su a wurin sakatariyar harkokin tsaron cikin gida christine noem ta sanar da ziyararta ta jiya juma'a a dandalin sada zumunta na x yayin da ta raba hotunan mutanen da ake tsare da su da ta kwatanta su da masu kisa da kuma mambobin kungiyar banga a lokacin da ake sauke su daga jirgin sojan amurka kafin aka shiga da su kurkukun a wani sako daban da ta wallafa da safiyar ranar juma'a nuwam ta ce mutanen da ake tsare da su su dukansu 'yan kungiyar bangan kasar venezuela ne yayin da wasu kuma suka yi yunkurin yin kisa da cin zarafi da safaran makamai da kuma ɓadda kamanni labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu aikin ceto a jihar alaska sun ci gaba da bincike ya zuwa jiya juma'a na wani jirgin saman da ya bace a ranar alhamis da mutane goma a ciki da suka hada da fasinjoji tara da matuki guda kungiyoyi da dama ne suka gudanar da aikin binciken ciki har da askarawan tsaron gabar teku na amurka shiyar alaska da rundunar kula da harkokin jiragen sama ta alaska da kuma sojojin tsaron ƙasa na alaska da wasu kungiyoyin bincike na yankin Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ita ma tana ba da taimako kamar bayanan wayar salula domin gano inda jirgin yake. Jirgin da ya ɓace shine babban hatsarin jirgin sama na uku da ya faru a Amurka a cikin 'yan kwanakin nan. A ranar 29 ga watan Janairu, wani jirgin sama na kasuwa da wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojan Amurka sun yi karo a kusa da filin saukan jiragen sama na Reagan na Washington. bayan kwanaki biyu wani jirgin ɗaukar marasa lafiya ya yi hatsari a wata anguwa a philadelphia jim kaɗan bayan tashinsa inda ya kashe mutane shida da ke cikinsa da wani mutum ɗaya a kan titi a ƙarshe kasuwannin hannayen jari a amurka sun yi ƙasa a ranar juma'a yayin da ake nuna damuwa game da hauhawan farashin kayayyaki da haraji yayin da kuma wani rahoto da aka sa ido sosai a kai ya bada mabambantan ma'ana game da kasuwar aikin yi a amurka kasuwanni sfp 500 sun faɗi da kasa da kashi guda kuma raguwar da kan hanyar share karamar riba ta mako ana sauran sa'a guda ciniki ya tashi su ma kasuwannin dow jones sun faɗi da maki 440 ko kuma kashi ɗaya cikin ɗari. babbar faduwa ga amazon biyo bayan labarin riba da ta samu ta baya-bayan nan labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da ku a cikin wani sabon shiri na a bar ya huce. Hajiya Hawa? Na'am, na sanyin nan. To da fatan an yi ƙarshen mako lafiya. Lafiya lau alhamdulillah. Wai na ga sanyi ya ɗan ana kurin bako ya tafi ashe wai yana bayan gari. ko a ce an raka bako ya dawo ba ni abin ne ya bani mama har na dan fara jin sauki sauki wai ko da na tashi ranar laraba da tun ranar laraba kai da ranar alhamis ai abin ba dama na'am wallahi ai ni ma da na fito yaushe ne ni ma jiya ne ko da daddare na tashi aiki da na koma ina fita nan sai na ga ana ruwa na ce to ah. sai na ji wani sanyi ya bugi fuskata wallahi mm. ya sa dama na guri guna a jikin To. Sai kawai na rufe fuskata na faɗa mota. To, to ainihin na ma ya tsammanin ma kila za a koma yin kankaran nan ni da na ce to ashe dai abin da saura kenan. A kankara kan ai kamar da kasa in ji mai ciwon ido an ce za a koma yi ta. <laughs> To Allah ya gwada mana ta zo lafiya ta wuce lafiya. <laughs> Amin su mu me baka dariya haka? Mm, a'a to a ji ne ke ce wai abin nan an ce tana nan ta to na san irin azabar da muka sha in ana kankaran nan fa kin san komi rufewa yake fa gaskiya ai bani ko san in tuna to hawa me ya ja hankalinki a wannan mako to gaskiya abin da ya ja hankalina a wannan mako sai in ce irin dambar wadda take ta faruwa a Najeriya idan kana kallon kafar sadarwa ta zamani din mm. nan sai kaga abubuwan da ga su nan kwayan wasu masu daɗi marasa daɗin su suka fi yawa sai kada rasa mai ke faruwa ne da fatan dai Allah ya sisita mana kasan mu to wallahi kan ya hawa amin sun ma'anin saboda gaskiya ko ni na yadda gaskiya kasan nan tamu ta kowane bangare dai daga inda zazzabi yake damunta sai nan ciwon kai mm. sai nan ciwon haƙarƙari da dai sauransu su Allah dai shi mana maganin matsalolin da ke addabar mu da kuma dukkan kasashen mu na nahiyar Afirka da ma dukkan kasashen duniya baki ɗaya. To amin suma amin gaskiya abin kam du'a'i da fatan Allah dai mana duba duban rahama. To amin suma amin. shiga mu na wato fata alkhairi da kuma sada zumunci inda a wannan karon za mu gabatar da ko kuma za mu isar da sakon taya murna ga mai sauraron mu a ko da yaushe a ko da wani lokaci kuma mai bugo mana waya a dukkan shirye-shiryen mu shine injiniya mai gero makeri kwantagura a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Muna taya shi murna bisa ga ɗaurin auren 'yarsa da za a yi na na Asma'u da kuma angonta Alhaji Hussaini kamfanin waya wanda za a yi in Allah ya da ranar Juma'a mai zuwa 14 ga wannan watan na Fabrairu a shekara ta 2025 a masallacin juma'a na nasarawa za a ɗaura auren ne da zara an kammala sallar juma'a a wannan masallacin to tare da fatan allah ya ba su zaman lafiya kuma allah ya ba su zuriya ɗayi ba Allah ya ɓoye wato shari'a tsakanin su kuma Allah ya sa a ce gara da aka yi Allah ya sa a manta sunan liwali da sunan wanda ya daura aure da su kin an ce in aure ya yi daɗi duka za a manta sunan waɗanda. To lalle kan sai mu ce amin sun mu Allah ya sa albarka kuma ya sa mutuka raba takalmin kaza. Haka dai. Lalle injiniya yana da kokari gaskiya masoyi ne na wannan ah, a na murya. Ah, a gaskiya gaskiya haka ne. Sai mu ce Allah ya bar zumunci Allah ya Amin injiniya mai gero makeri kwanta gore jihar Naja muna taya ka murna kuma muna fatan Allah ya sanya alkhairi da albarka a wannan aure. To amin su amin da sauran masu sauraron mu baki ɗaya musamman masu jimurin bugu waya a da aka ce an buɗe layin nan zaka gabasa kasa a gwiwa. Gaskiya ne to mu je hajiya Hauwa. To ni ma dai sakon fatan alheri ne ga wasu aure-auren da an riga an yi amma sai dai da shi ita fata alheri gaisuwa aka ce ba ta ruba. Mm. Da haka muna fata alheri ga ma'aurata da aka aurar ya'ya ga hajiya Amina Hamida da ke ungo tudun yola a Kano a auren yarta da aka yi 'yan mata. Da fatan Allah ya sa albarka kuma Allah ya ba da zaman lafiya. da ma dukkan sauran aure-auren da aka yi na 'yan uwa da abokan arziki da dukkan masu saurare baki daya muna musu fatan alheri sannan kuma zan mika sakon gaisuwa ga wasu iyayena akwai ga ladiman katsina hakiman manumfashi da sadiq mahuta akwai alhaji ibrahim muhammad mni tsohon darakta janar na hukumar rediyo da talabijin ta kasa akwai barista yusuf nuhu mni shi ma tsohon darakta ne na hukumar rediyo najeriya kaduna akwai shugaban gidan rediyo najeriya kaduna har yanzu wato alhaji buhari awolu da dukkan shugabannin wannan gida da ma'aikata sai kuma kawata catherine charles da ke birnin belgium da hajiya maryam idi barau da ke birnin niamey a jamhuriyar niger ina makowa fatan alkhairi da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lahiya. To Allah ya sa haka hajiya Hauwa to bari mu rufe tare da mika sakon gaisuwar fatan alkhairi ta filin abar ya huce. Zuwa ga zuwa ga yahaya danno azare da muhammad mai friend babu gudu da lawan bin hambali mk dan silba sokoto da macu direba keke lago da alhaji dada sarkin power a jiyan katagun da alhaji adamu kakkai sarkin fatar katagun talban darajiya da kuma ibrahim awal sabon layi azare sai kuma sani mai lange-lange a wuri da bashir mamman dan inna kadisau da dan malam aji da gona da alhaji kawuwa mai injin jalingo da sani muhammad cindo bauchi da mudassir sani birnin kebbi da alhaji gambo mai yankan farce gashuwa da alhaji muntari yarima sarkin telolin sarkin fika potaskum da alhaji brash dada galadima kuki potaskum da shugaba laraba mai fura potaskum da shugaba laraba deba mai abinci potescom da fatan dukkansu za su yi hutun ƙarshen mako lafiya. sira sai kika ɗauko min wani abu wai shi tuna baya wai sai na jikina wakar eh wai sai na jikina wakar shantu sai na tuna da lokacin da muna da kurciya akwai wasu yan kurmin mashi da suke da suke nan na shantu sun yi ma makarantar su sun yi ma principal din su sun yi ma wane ne kina iya tunawa aiko eh kwarai zan iya tuna akwai wata zabiya da suka yi lokacin na wata a iya cewa ta ci tuta amma kuma kar ka manta kafin ma a zuga kurmin mashi ai an yi iyayen waɗannan ma an kun amina lokacin mutum muna yara muke ganin su eh to amma ke san muna ganin kidan shantu yanda ka san wani menene za a ce kamar yadda zaka kalli medical doctors ne a yanzu in ka gansu da farin kayan nan su dora baka shawa lokacin haka muke hangen kiɗan shantu amma kin san muna yara muna kallon su amma kin san kin san ah, waɗanda dai suka yi fice har gidajen rediyo da yawa na shantu zaka ji ana tumbaye tumbaye tumbaye ta cika duniya kowa tumbaye a lokacin da nake yarinya lokacin da nake ta ban zagi dan kowa ba ban doki dan kowa ba yau gana wana haifa ban ce a taba mun ba malama hawa na gane idan yau aka ce an kashe aikin jarida a shirye za ki ci da kanki da wakan nan da yashe. Zan ci da waka ko? Ah, yau a ce yau duk duniya an kashe aikin jarida a ah, shirye. Dama dan jarida ya kamata da yadda aka juya a ji. Duk yadda aka ah, juya dama dan jarida ya kamata a ji shi cewa. Allah ya san banda ne. A ji shi cewa lafiya launi. Ni ka in dai da waka ce hajiya hawa. Kai kwan kila sai dai na yan kama ko a ko ta kila na yan kama. Kila aka ji. <laughs> <laughs> Kila aka ji na yan kama kai ma za ka <laughs> za ka tabuka to malama hawa tun da kin dauko kuma mun fara sa mun fara sa wannan waka ta tumaye tumaye ina ganin bari mu ƙara sa ma sauraron mu mu ma mu ƙara tuna musu in sun manta bari mu ƙara sa musu wata waka ta yan matan kurmin bashi to shikenan <laughs> wato in eh, ina jin waɗannan waƙoƙi hajiya wa kin gane wato tunawa nake yi da eh. lokacin da wallahi muna yan ƙanana ga rediyo kusa gare mu wato eh, lokacin rediyon gwamnatin jiha za ki ga su ana ana sa su wani lokaci a yi ta mm. sawa a yi ta sawa Allah sarki ni kuma waɗanda na firkawa gaskiya na matan yan matan Queen Amina din nan lokacin muna yara muna kallon su ana gudu su lokacin Allah sarki muna kallon su lokacin gaskiya lokacin ai sai kaga kai ta hange su can sama wannan waka shatun bare kaman sai ka ji kaman ina ma kai za mu ba da cigiya hajiya hawa wani dai abu ne na nishaɗi. ɗari abu na fahimta dai na ga da kamar kiɗan shantu sai ka ji shi ya cika ma kunne amma yanzu da aka shigo zamani da kayan kaɗe kaɗe na zamani inda za a kaɗa abubuwa hmm. casa'in lokaci ɗaya wannan na cas cas wannan na dun dun wannan na kum kum kum to sai idan ka saurare shi sai ka ji kiɗin nashi ashe ba shi da yawa bai da yawa amma ga wancan lokacin ke ke ga shi ake yayi kin gane ai. haka na gane fa ai ka san an ce da shi kowane zamani mm. da irin nashi a lokacin da ake gane kiɗan shantin a zaka ga lokacin ayi wani abu ne babba gaskiya ne sai da shi kuma zamani abubuwa na canzawa to yanzu malama hawa ina ganin za mu sa cigiya idan Allah ya sa akwai ɗaya daga cikin akwai sauran ɗaya daga cikin na san dai akwai su muna fata akwai su ɗaya daga cikin mawakan nan na shantu na yan kurmin mashi ah, muna fata za a tuntube mu tana daga mana hannu yau kan da wuri ban san ko me yasa kila a kai wurin shan kidan nan ina ga mun mun kwashi lokaci ba mu sani ba to tunda ku ta daga mana hannu kin ga kaga tana ta daga kai ba ita ma tana rawa ah, tana sai kwa to kin na ce malama juli ke ma kin san kiɗa a to ai kin san kin san juli da kiɗa ita ba na shan tuba ko na faifai ne in ga miki sai ta sai ta ran sai ta ran <laughs> mazari ce ita ma to saboda haka anan zamu da sa'aya eh sai dai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu na rai insha Allah zamu zo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin Hawa Ushari Murtala Faruk Sanyin na ke fatan mu kasance lafiya kuma mu yi karshen mako lafiya. kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.